sai ku shiga manhaja ta YouTube, ku rubuta sa'a dai TV, ku yi mana subscribe, ku taba ƙararrawa, wannan zai ba ku damar samun kallon fina-finanmu da zarar mun ɗora su. Ana zuwa ta kawo mu wani da baka san ci ba baka san sha ba komai ni nake zuwa sai na siyar da kaya in ka gare kare shawarar kuɗin in bata. zare zaren in ba in ce ta je ta girki kuma a hakan ma kayan da tun dadi ne siya mata za ka zo ka siyar to daga yau ke kuma zan dawo kanki na rantsi da Allah duk kayan da ya tsaga ya ce zai siyar in te ba ki kira ni kin fada in ba akan ki zan wuce ba Allah ya tsina kai a kiyaye haduwan mu da kai ta biyu Aisha ke ce ke tafi da ranar Allah ka ofis dama yaya bikin nan ne ya taso hmm? dama zan buga invitation ne shine na ce bari na zo kaɗan taimaka mana saboda yanayin dina da zamu yi aisha kenan ku kullum biki ya taso ba ku rabuwa da arabe-araben nan naku na mata dina fati invitation card da sauransu shi kenan amma ni da na so a ce a bari in zo ni da kaina in bincike a kan shi kin san aure fa ba abu ne na wasa ba musamman ma kin ga matasan nan yanzu mutum bai da wata kwakwarar sana'a bai da wani kwakwaran karfi amma zai zo ce na san anyway yake na yi waya da Hajiya ta ce da ni sun kira sun bincike shi babu matsala da sauransu na san kuma da abin da hajjiya ta yi sha Allah babu matsala to amma aisha shi wannan miji da zaki aura me ce ce sana'ar me ke yaya aiko yana da kwakwarar sana'a yana yin business ne tsakanin Kano da Kaduna kuma ya ce mini har bai yana fita yana saro kayayyaki su wannan shi ne snacks kuma kin tabbata yayi haka yake to na Aisha kake da da dai na so a ce a bari in zo ni da kaina in sa lokaci don in shirya wa auren nan naki a yi hidima yadda ya kamata dan na so a ce ni da kaina zan zo ɗau dukkanin wata ragama da ta kamata a ce ta ɗaura auren nan amma ne kin san ni ma kwanan nan na yi siyayya na kashe kudade da yawa a harkar kasuwanci na babu kuɗi sosai a kasar to amma tun da kin yi tattaki kin zo da kanki bari in duba gani ko da samu miki ko da yan dubu ɗari biyu yaya dubu ɗari biyu ɗari biyu fa yaya sha dubu ɗari biyu to ne dubu ɗari biyu na gaya miki na so a ce da kaina na sa lokaci a shirya mu bikin nan naki. Tafiza, dubu ɗari biyu? Kai, amma na ji daɗi. Ta, ai a haka, ma na gode yaya. Aba, dubu ɗari biyu? Allah Aisha. Allah. To, shi na Aisha. Allah ya nuna mana insha Allah zan baki. Aisha ne, yanzu Aisha an girma za a zama 'yan mata. kuma za ka da kayan nan a hannu? Mai gidana ne kira ni za mu yi tafiya. Kuma tafiyan nan za mu iya yin sati ɗaya ko sama da haka. Kuma ni yanzu, kuka? gaba ɗaya abin da ya rage a na kwata-kwata nake da shi kenan gashi nan sai ki abu na ɗinsa kuma leji za iya wuta Mai gida, za ka yi tafiya har sati guda za ka ɗauko dubu ɗaya da ɗari da naira saba'in ka bayar da ka yi tafiya dubu ɗaya ɗari ɗaya da naira saba'in ne kuma gashi nan ba shinkafa ba taliya babu komai a cikin kicin nan sai garin masara mai gida duk garin masara yanzu kya rena garin masara haba me ta annabi ki rena garin masara masara nan da ke gani kinga ana yin dan malele ana shashaka ana dambun tsaki da shi ana yin fatan fate yanzu ba za ki samu ki danyi ma lezi ki yaran nan su rika shan fate ba lafiya kina ji ba ko tuwo kika dama shi ke garin masara abinci ne da za a fita nema ba bakin rai bakin fama ba a san aya zan dawo ba saboda haka yanzu tunda mai gida ya kira tafiya zan yi sai a yi min afuwa sai na da wannan ajalabta. so ana wata ga wata to ni fa na gaji makarantar ta muhammadiya tuni da ta nake da makarantar addini ce kyauta ake karatu sai kuma wa suka su ba kyauta aka biya musu karatun ba kawai sai an koro kunu to kun yadda za a ni ba ba ni don kuɗi ku shiga ciki ku zauna da Allah sai in cire kuɗin da ana mai da da makaranta me gida biyu ma ba za ka biya ba to yanzu fi sabilillahi karatun Muhammadiya ba za a yi dan Allah ba shikenan sai a wani ɗinsa ku je ku zauna in na da ana samu canza muku ta makaranta ba zai yiwu ba malaman nan ko akwai Allah a ransu 200 ce fa kawai kuɗin watan nan me gida ka kasa biya haka ka cire su a karatun boko kudin school ka kasa biya mai gida oh, hmm? to bara ji mu eh? iyayen mu a bakin mm, a ci balbal aka rika biya mana karatu shi karatun nan fa ina ga miki zamanin boko din nan wai wai shi ban da ma wani abun nan din mutanen da ko da ma an kai su gabas sai samu qur'ani nawa ne su ɗauki kwanan bara in sai musu akwatu su tafi gabas su dinka yin karatu amma ni wannan abun fa ni na gaji ba zan iya ba menene wani haka abun ɗinsa kuɗin muhammadiya kyauta ake yin karatu gabas ake zuwa a yi karatu sai a zo a ga yariyan nan na kai ta asibiti doktor ya ce ruwa za a ƙara mata ya mm-hmm. kamata a kula da yarinyan nan mai gida tana jin ciki mai sunan uwata to sannu mai sunan uwa cikin ne to to abin da zaki ba magana asibiti ba sa zamani ya zo wani iri ko sai ku ce ku tafi asibiti asibitin nan mun an gano fa wayo suke yi kayan wayo suke yi ko suke kuɗin mutane rawaya da munjiriya kina ji ko ki jika mata rawaya da munjiriya ki dan saka a eh, algaru sai ki haɗa mata da eh, wannan abu isan makaro ki dama ki dafa a samu ganyen rai dore sai a dafa ai sirace ki mata wanka ki bata ta sha garau za ta yi ki sa yaran nan su je can kusa da tafasa sun tsinko ganyen zogale a dama shi na gaya miki wani abu a a dinga bata tana sha lafiya da mu dinnan duk da wogan mu haka da kwarin mu ganyen ni a gaban kakata dame take mu ina sha gani yanzu yaran yanzu sun kai kwari na kin ga ni dumurmur da karfi na yanzu me gida ai na za mu samu yaran nan su je can na ga wace bayan bayan bayan gari gashi nan akwai tafasa a nan akwai rai dore akwai dan abun nan din tumfafiya In ko su zo ki sa ki yan dabaru ganyen leman tsami da ganyen goba da nan abun nan sa a sa izzar kanwa da kin jika kin bata zaki ga tana gudu to wannan shine magana iyayenmu na da da abun da suka rani rai dore din nan ana sa a sa uli ana dama shi a sashi ana aikan yi fate da na tsaki ba ki dan aje irin tsaki na dawa ki mata ki hada ana samun sare dore din nan zaka yi mata fate da shi ta zaki ganta da marmar mu iyayen da haka muka rayu abincin mu kenan ai mana talge mu sha ai mana dambun tsaki mu ci da dare dore sai ka ganka lafiya kalau sa yaran yanzu dagan su ba lafiya ga mu dumurmur wannan abun za a yi jika mata itan makarho da ganyen sabara da da da da da da da da jika mata ka hada da yar kanwa ki dafa ki bata kafin na da za ki ga tana tsalle tana gudu da kin bata rai dore kin jika ruwan maganin wannan zogale kin bata da tana ma ta samu sauki yawan taba ganin irin wannan abu ba kuma abu da dinsa kin gani a samo zogale ki sai da yaron nan ya fita bakin nan wajen gefen tafasan nan ya tsunko zogale a jiga a wata ya yi zan ji ir talaka ir baiwa ba duk mutane ba ir talaka bar kuka mai jiran Allah dan annabi ka taimake ni ce tsoron mahaifiyata wallahi likita ya faɗa nan da awa biyu zan iya rasa ranta awa biyu eh. yanzu saboda Allah ki tuna mahaifiyarki ita fa ta da da ki ta ɗau cikin tsawon wata tara ta haife ki ki tuna irin wahala gunan da ake wajen naƙuda ta haife ki ta rene ki ta shayar da ki kin mata fitsari kin mata kashi irin wahalar da baki sata amma yanzu saboda Allah yiwuwar Allah akan dai kike kiran mahaifiyarki ta samu lafiya da bakin ki yanzu kike ga mu yan awanni kaɗan suka rage ki rasa mahaifiyarki ta yanzu saboda Allah akan ki taimaka mahaifiyarki shi ne kika tsaya kike ta wannan abu ni hmm? eh, ba wani abu ba ce miki kawai fa na ce miki ki biya min bukata ni ma in ji daɗi ke ma ki ji daɗi kuma gashi zaki ce kiran mahaifiyarki wannan kuɗin ba wani abu bane ba wajena dubu ɗari da hamsin baki kun haka ma sun baki kun haka da haka abin da nake so yanzu kwantar da hankali ki biya mun bukata kina jina in bukata ta ta biya ke ma sai biya miki bukata ki yanzu nan sai a je a bada wannan kuɗin sai in baki kun haka ki saki jikinki abin da biyu ciki biya mun bukata ta minti biyar ko goma kai ba wani yawa ashirin kawai fa shi kenan an gama abin da za iri talaka iri baiwa ba duk yana kuka kuma ba iri talaka bari kuka Inda zan ceto ran mahaifiyarta. Oh, oh, ni ba na sai in yi abu cikin tashin hankali. ni na kusan in zan yi abu in ga ke ma hankalinki a kwance ne abin nan cikin fara'a cikin farin ciki ni in ji daɗi ke ma ki ji daɗi amma ki kina ta na har ba ki kina ba ki je ki ki ta abin nan sakiran ki kina ji sakiran ki yawa to ku ke fa a to kuma kin kin ga in zaki ci gaba da kukan nan ki je ki nazari in kin yi tunanin daga baya ko za ki yi sashen mutane da idanu da kin fara murmushi ba sai sai kira ki mu gani a ah, eh, kyakkyawa kyakkyawa wato ku sai mutum ya kama aiki yana aikin alkhairi zai kuma ka dawo mutane da waya kafafen yaro na ne. ba shi ne alamin ba ba shi ne alamin ne mutum yana aikin alkhairi ya kama kiran shi hello kun kuma ku san mutum yana aiki ba sai mutum yana cikin aiki ya ku kama da wuta me ya kama ya kama da wuta don kuma kuma ku kai shi mata saboda sai yanzu suke da ta kusa da sa talaka irin baiwa ba duk mutane ba irin talaka bar kuka ni dai ina so a ce ka halarci wurin fatima to kin biya ya riga na shirya abubuwa irin su walima a masallaci saukar da la'ilu sauka ishiriniya da shauransu za a haɗu da abokai a ci abinci a yi karatun ƙur'ani a yi shi na tsara saboda yanayi to amma kada ki damu duk wani abu da shirye-shirye ba lalle in zo ba gaskiya amma dai duk mutanen da ya kasance zan turo su su zo irin mutane na ba za a ba da kunya ba kada ki wani damu za mu zo amma yiwuwar abin da shi ne abin da ta gaya miki insha Allah amma dai ba wani abu ba za a ba da kunya biya gimbiya kwantar da hankalin da abin da kike so a bikin nan za a yi shi Ke waye wannan? Wannan shine mijin da zan aura. ok dama duk wannan magana da kike gaya man duk wannan yaudara ce duk wani wasan kwaikwayo kike man ba ma da gaske kike ba ashe wannan kike bi haka na gashi nake so i love you kin biya waye wannan sitat ka bi da shi kawai wannan shine tsohon wanda kike tare da shi da da na so mai aure kuma ya zauna yana taimun karerai shine london shine dubai shine america a hakan wai dama ba sadaka ya zo karba ba yanzu ke wannan zaki kalla ki ce zai aure ki kina kallon shi ya tara wani gammo a kansa ya sako wandan kaninsa Kai yanzu irin wannan kalle shi ba kai ana yin zafi ka ɗauki wani rigar sanyi ka saka kin ganshi ba irin su karo aro kaya suke kai wannan an yi hannun baɗan gareji ba ne? ni ma dai haka nan ba irin masu kwasan wayan nan ba ne? abin da ni ma nai tunani kenan wannan wandan sa ne ma ni ma sai yanzu da ila ila wannan to irin su ma ga miki an ga kayayyakin mutane suke ɗebe wa. wallahi sweetheart na wannan ki ce wai wai shi zai aure ki aya kalle shi ba kai wannan matata ce daga yau kan ƙara ganin ka anan zan marmashe ka na gaya maka in na kuma ganin ka anan za ka ba a ya zakinta Baga Allah malam kare da gaya magana wanda kake so ka san waye ni waye kai jife ka ka sa wata tsohon hula da wata rigar ka riga daban ta ciki daban color riot kawai har ina magana kana wani magana kata a haka na gaishe kuma a haka nake son shi sit I love you. talk. ni kike wa ko ki jira za ki ga abin da zai faru a wajen bikin nan ni na gaya mai ki gaskiya wannan kwafar da na ga yayi irin yaran nan ba su ne masu zare tsiduhu su karɓi wayan mutum abin da nake so da ke a haƙura da wannan magana fatin nan ayi yi da la'ila a masallaci da ishiriniya a ci abinci a karanta ƙur'ani a kunshe ki aka yi min ke. a ba ta ka riga ka sun fa na tara jama'a fa kawai ka bari aidinan nan ya kamata dai kawai ka bari aidinan nan gani jikina dan yi sanyi irin wannan yaran yanzu ne abun tsoro yanzu yanzu ba kai wasa ba yanzu wannan kana kana sai ya tare hanya izare tsiduhu ya ce ka baki wayarka to yanzu yanzu wannan bikin a tara mutane a zo a musu a can waya to shikenan yi addu'a kar ka damu insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi kai dai kawai mu je mu ta addu'a ba abin da zai faru to haka abin da nake ta gaya miki kenan a dan shiri da ki kula da kanki a gurin tafiya mota rona yanzu ga wannan dubu hamsin ne sai ki ƙara kokari ku dan haɗa a yi abin da za a abin nan ɗinsa iya eh, amma ku kula yawwa to shi ne kai ma ka ci wani abu kai da gida

billahi ba ir ba duk mutane ba lillahi wa ilaihi wallahi ba zai kai zuwa kan ba su kwashe mu lillahi an kula da ma na lillahi to wannan abu da aka yi mun wannan tsinanne da ta zo neman taimako ita ta yi mun kuma wallahi ba neman taimako ta zo ba kuma wallahi duk inda take sai na je na neme ta kuma wallahi sai an ta komai na kuɗaɗe na document ina in ba haka sai na ɗaure ina ci mutuncin su ba zai yi wallahi wallahi ba zai yi ba ba za kirawo 'yan sanda ba wallahi ba zai yi ba ofisa wallahi azimin kada abin da kai mun kwa ofisa nema ake ala'anta ni Eh, wallahi ofisa ita nake zargi wallahi wata yarinya ce nan ta zo daga cewa neman taimako na fita wallahi jejiya na jejiya aka yi wannan wannan abin da haka ofisa zan je gidansu idan suka ki damun da kayana wallahi ofisa zan sa ka zo ka tafi mun da ita daga ita har yaran da ya zo nema mata taimakon ya kawo ta waje na na san shi na san shi dan unguwa ne na san yaran. wallahi ofisa kuma ina gaya maka duk information ina da ka sani ina sabon kamfanin nan da na saya kwanan nan wallahi shi ne da ta kome din kuma ga wasu dololi da na to da su zan cika wani business da ne shi ma ofisa duk suka wawa shi mu eh to nan yanzu zan je gidan zan je duk yanda ake ciki zan sanar da kai wallahi ba za ta sabu ba ofisa wallahi azimin in ba a damun da shi ba ofisa wallahi wallahi sai na ga karshen ta sai na ga bayan ta to na ofisa. wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba Allah ba zai yi ba iri talaka iri baiwa ba duk mutane ba iri talaka bar kuka mu ba ma sai da tsohon waya sauri muke da mahaifiyata ce aka mutu da ita ana neman dubu ɗari da hamsin. ba ma sai da sababbin waya da amma dai ba matsala ko da yake yaushe ka siya yaushe ka ta dade? ta taimaka bakin goma tun da kin ce mahaifiyar ki ce ba ta lafiya dubu ya aiki ne in san me gaba ɗaya nan in ka duba wayoyi nan babu sauran wayoyi a ba ma sai sauran wayoyi saboda ke ce ma mun ce bari ta ne da sayarwa. to ko ka aran aran dubu ɗari da arba'in nan sai ga wanda zai goma haɗa dubu ɗari da hamsin haka mata aiki zan kawo mata. kin san me za a yi? an ƙara miki dubu biyar. to sai ka ara min talatin da biyar ɗin kuɗi gaba ɗaya fa na gaya miki ba ma sayan tsofaffin waya kawai an taimaka an saya an saya wannan ne saboda an ce kina cin waya shi arziki kashi ne duk sanda ya bullo to dole sai ka yi shi kowa na baban gida abubakar da allah ku zo yanzu shawara tunda babanku ya riga ya tafi kun ga ya ban mu ba kayan abinci yanzu abin da nake so da su ba za a zauna haka ba so nake ku je ku sai fiye wata abin cikin tasha ku fara sayarwa kowa ya sayi na ɗari biyu saboda kana da wayo kana da hankali gashi ku je ku siya canjin ku dawo min da shi mm-hmm. ba za a zauna a haka ba mm-hmm. abin da aka samu ku kawo sai a girka mm-hmm. Allah ya albarka sai ku tafi rikayya sannu ya gidan ya aiki rikayya na ta kiran wayaki su yi cuwa na kira na kira ba ta shiga ba sai ce bari in zo in ji ko lafiya wallahi kaga idan na ce ba ta da lafiya mun je asibiti an ce ana buƙatar dubu ɗari da hamsin to babu mun dawo gida shine ne nake son Allah in taimaka min ko aro ne fa zan baka ni zan samu ai mata aikin nan daga ta samu sauki dubu ɗari da hamsin da kayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ina idan take ta tana gida mun dawo to kan kin san dai dubu ɗari da hamsin da yawa ki san yanayin yadda garin ne yake ciki ga yanayin abubuwan sun yi wuya amma bari mu gani insha Allah ko da a ce dubu ɗari da hamsin ba su samu gaba ɗaya ba in Allah ya da abin da aka samu duka sai in zo ki sai in zo da kaina korance ne dai dan Allah karanto gaba zan ba wallahi ai mata samu dai ai mata aikin ba damuwa insha Allah ba kai na gode zan duba gani abin da aka samu zan ko kira ki a wani ce miki ciwo ne kanki to Allah ya kira sauki ko sannu za ki kwanta to sannu ko ya kaga wannan gidan abin da zan ce da kai. ga yayi ka kyautata mu to dama saboda irin ku nake tana da irin wannan guri amma ba za mu dora irin tsarin da muka yi da ku a baya ba gida biyu a hannun ka duka kudin hayas ya kusa karewa ba ka saurin sabuntawa wannan gida da kake kallo ba irin wannan abun da za mu dora a kai wata shida nake bukata bayan aga abun da muka yi lissafi dubu talatin kenan sai in baka wannan ba wani abu bane ba afuwan din da zaka yi min kenan ba za a samu matsala ba ka san kwangila nake yi ne idan na so na karasa kwangilan nan aka bani cikin kuɗi na ba wani abu na sai ya wuce to wannan kwangila tun kana farkon kama gidana kake cewa kwangila kake kwangila kake ka san harka ta kwangilan kwangila to gaskiya wannan in zaka iya biyan kuɗin shekara guda sai na baka a'a na wata shida na ce ma alaji dubu talatin kenan ba dubu sittin kace shekara ba yawanci ne fa tsarin gidaje na ana taimaka mutum na bashi shekara ɗaya ko biyu ka duba irin manyan gidajen da nake yi saboda irin ku fara koma siyan kananan nan amma kuɗin shekara ɗaya gagara bayarwa hakuri za ka yi mun alaji tunda na gaya maka kuɗin nan dubu sittin ya kama amma talatin zan baka wata shida zan to ka san dai gida na gangare kudin hayarka yana dab da karewa ba ba wani matsala kai tabon kuɗi da tsilla tsilla tsilla tsilla ni ba haka nake bukata ba nan ne alaji sai hakuri kai hakuri alaji wai na kuɗin yake ba ni yawa to gashi dubu talatin ɗin wata shida ya hakuri alaji wata shida ina cika son so in kama kuɗin nan ni ba wani abu gida yayi kai za ka yi fenti eh, kai za ka yi fenti zan yi fenti na yadda karasa filastan nan ta cikin yi, fenti da yadda Wai ma habu goma wai iyalin naka zaka ɗebo ka dawo nan ko kuma ya haɗan ka da malum malum amarya zai amarya ne kuma abun da nake so gaya maka kwangila ce nake yi ban karasa dan haka ma ka gaban abu amma wata kidan dandam. ai na fa so gari amarya na sake eh, kwangilan nan ka daɗe kana magana kwangila kwangila babu komai wata shida zan rubuta ka zo ka karbi takardar yau to sai an zuba yauwa eh, Rikayya, wato... An samu kuɗin ne? An samu. amma ƙarƙariya ba su dama gaba ɗaya sashen mutane da idanu babu irin buga-buga da bai yi ba don in gana su kuɗin na complete sun haɗu gaba ɗaya to ban samu ba wallahi riƙayya ba inda ban shiga ba na yi kujiba kujiba na yi buga-buga a kan iri talaka iri baiwa ba duka mutane ba to amma an samu ba gaba ɗaya ba wallahi rika ya hako su sani inda yi ya saka motarsa a kasuwa shi ma ba shi da kokon da to ba kan kuɗin motar nan bane zai ara maka ya ce zai ara min to to ba sai da motar ta saba na ƙara zuwa gun nan gurin gurin su su ya ce su taimaka min ko da a ce ƙarshen watan nan ne na ɗauki ba shi sai an ba su wallahi ba a samu ban kai amma dai an samu wani abu hamsin ko ya kai ɗari ma ya mai jikin sashen mutane da idanu suke kallo bar duba rigar hannu har kai marwalo dubu biyar ba yawa kuma da ya bullo to dole sai ka yi shi kowa na bai so ba. Da suke dai za a ci, na lai, na a kwance da shi sai dai in kwanta in fara. Rikayya, in Allah iya da zan yi kujubar da duk zan yi, in sha Allah zan samu ɗan ƙaro wani abu. to na ce ko arowa ka aro min aka yi maka aikin da samu sauki zan bayar wallahi rikayya wallahi tallahi har sa sahabi su bana ji fam musanta. na ji gun sani ibo an ce yana ingila ya ke da bai da najeriya ba dama ba allah nan da ya da najeriya na tabbatar zai iya taimako na domin ya saba mai taimako ne wannan ɗan siyasar sani ibo wallahi da yana nan da zai taimaka mu to baya na an ce na ingila yanzu ya kike gani zai yi dama na sai da waya dubu sha biyar ya taimaka isiya ta baka ashirin to yanzu saura dubu ɗari da talatin ni ka aro min ma na ce ko kai baka samu ka aro min kai mata aikin nan zan biya ka ‘yar talaka ‘yar baiwa ba duk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 ku taɓa ƙararrawa wannan zai ba ku damar samun kallon fina-finanmu da zarar mun ɗora su hmm.